kai alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الهميس اشرند شدا قوه شوال حجر رمضان الله صلى الله عليه واله وسلم yana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da tamanin daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin suna darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bona abdurrahman addarimi asar makandi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan wawa su manta ba mun karanta asarin da aka danganta shi zuwa ga annabin Allah annabi Dauda alaihi salatu wassalam inda aka ce an umarce shi da cewa kulli al ilm yattakhidhu asan min hadith ka gaya ma sahibul ilm wanda yake ɗalibi ne da yake zuwa neman ilimi akan ya nemi sanda ta ƙarfe wani alaini min hadid da kuma takalma na ƙarfe ya ƙulubul ilma hatta kasirul asa in ya fara neman ilimin nan kare tsaya har sai sandan ƙarfen nan ta kare ne sau da tsaban dogara ta wajen neman ilimi a waye gari ta zama guntuwa wayan harikun na ala'an su kuma takalman karfan nan hasi sun huji Su kamar yadda muka fara tattaunawa a karatun da ya gabaci wannan bala ce wannan riwaya ne na Almakadisi shi wannan Almakadisi makadisi al almakadisi al’imam makadisi almakadisi a hadu shi yi makadisi bakiya ɗaya daga cikin manyan malaman bakiyya ne kuma shi mutum ne mai rauni inda har mala ya ce ittuhima bil kadhib an tuhumce shi da ƙarya wanda mun tattauna wannan tuhuma da ƙarya a ruwaya ya sha bamban da cewa na makareci ne tuhuma da ƙarya a ruwaya ya sha bamban da a al'adun mutane a zamantakewa su tuhumce ka da ƙarya a al'ada a zamantakewa har annabawa ana tuhuma da ƙarya mun gani babu annabin da ya zo face sai da waɗanda aka aiko shi wurinsu suka ce mashi makaryaci misali a gurguje annabin allah annabi salai sun ce mashi kazzabun ashir babu wani ba annabi har mai gidanmu duka sun ce mai ƙarya yake yi to wannan wani bayani ne wanda cikin matsala da ƙa'idoji na aljarhu wa ta'adil za a tattauna da ɗaliban ilimi to sai dai mala ya ce wa ƙadara wal asar bi isnadin afdalu min haza wannan asari an ruwaito shi da isnadin da ya fi wannan ɗan nagarta shi ma bai inganta ba afdalu misali idan aka samu ɗan fashi da makami to ana nan aka hukunta shi sai ya koma kani kaga wannan hali nashi na biyu afdalu min al-awwal da dan fashi ne da sai harba mutum ya kwace kudin shi yanzu kuma sai ya koma lallabowa zai dan yanke aljuhu ya ruga a guje kaga hazil hala afdalu min halatihi al'ula ko amma dai abin arziki ne la mala yake cewa fano aimu bin hamad hafizun faqihun lakin ta kulle mafihi riwayan na biyu riwaya ce ta nu'aim wanda shi wannan nu'aimu ɗin ɗan hammad. mahaddaci ne malamin fikihu amma malamai sun yi magana a kan shi idan za yi magana a kanka to malamai ne na sama da kai za su yi magana kun gano wannan malamai na sama da kai ba sauyinka ne ke maka jarhu ba ba na ƙasa da kai ke ma jarhu ba kuma ba 'yan iskan gari ne kawai ke ma jarhu ba sai na sama da kai malam kunna wutan nan kun gano wannan da kyau ko na sama da kai shi ke ma jarhu to kulli mafihi manin lade ta kalla mafihi idan kai magana akan wanda yake shi yana sama da kai kun gano wannan da kyau ko wannan magana da kai ya ja maka matsala an fahimci wannan za a ce kane ya kabahu fistikat yana sukan mutanen kirki har abada ba za a ƙara yadda da kai ba don sunanka mara kunya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa ba burgewa ba ne kana ɗan iskar unguwa ka rika zagin mutanen kirki a ƙa'idan ilimi ko a ƙa'idin ilimi in ilimin za a bukai har matanka ba ta ƙara yada da kai ba da za ka lokaci mata an ga wata sai da ce ka nemo man wani da ya gani ba ta yada da kai ba jama'a mun fahimci wannan <clears throat> amma da yake rayuwa ne irin na iskanci ake ba na addini ba to anan sai a aji mutane a ajin su ƙudara haka da yin iskan makka da ke zagin mutanen kirki Allah ya kyauta ma'ala ya ce wa baƙiyya minas siqat shi baƙiyya yana daga cikin amintattu izarawa an siƙa in ya ruwaito daga siƙa wasan raha sama kuma ya bito ƙarara ya ce ya ji mun gano wannan shi nu'aim malamin al'imamu darimi mahaddaci ne malamin fikihu ne amma malami sun yi suka a kan shi to malamin shi no aimu ɗin baƙiyya shi mutumin kirki ne idan malamin shi da ya karatu a hannun shi mutumin kirki ne kuma ya ce haddasa na ko ya ce a habara na amma mu kalli baƙiyya a cikin ruwayan an ya ce kun kalli isnadin Yayi an ana lami sarrih bisama warawa an sika kuma ya zama ma ɗalibin shi ya zama sika ne malamin shi sika ɗalibin shi sika sannan za ka ɗi ruwayan baƙiya yanzu misali malamin shi no aimu ɗan hamad sika ne ba sika ba ne yanzu shi ya yi an ana matsala na biyu sannan aka ce ɗalibin shi ya zama suka ga ɗalibin shi bai zama suka ba aka ce malamin shi ma ya zama suka malamin bai zama suka ba shine Muhammadu ɗan abdurrahman al-kushairi kaga bala'o'i ne a cikin isnadin akwanci Mu kullu zalika ghayru mutawafirun fi isnadil musannif duk waɗannan abubuwan da aka ambata ba su cika a cikin isnadin wannan hadisin ba wa bi kulli halin mala yace a kowane yanayi dai fal amru fil fada'ili wat targhib wannan abin da aka kawo an kawo shi a cikin fada'il amal ne da kuma kwadaitarwa fala ma'ana littashaddudi yace ce a tsananta wannan bai da wata ma'ana wannan malam mai sharhi ya karkata ga masu ganin idan aka kawo hadisin da yake da ifi fi fada'ilal amal, za a iya karba wannan kuskure ne idan hadisi bai tabbata ba ko akan menene watsar da shi yake yi akan ibada ne akan aqida ne akan fadailul a'mal ne targhib wa tarhib ne ba ma annabi ƙarya saboda hadisin da yake da ifi ne to ƙarya ne ake ma annabi saboda ka zubar da shi zai sai dai ƙaryan daraja daraja ce kun gano wannan ba aiki da shi yanzu wannan riwayan ba mu bukatar shi a ce da wannan ne za ga ɗaliban ilimi sun je sun nemo sanduna suna rikewa ya je nemo wani kwandalilan takalmi yana sa cin da ba zai iya sa na karfe ba an tambaye shi ce fil hadis a ya kamata daga wannan makarantar a kai shi wata don a koya mai yadda za a ake tace hadisi mala ya ce wa ƙadarwar khatib firrihila al'imam al-khatib al-bagadadi ya ruwaito a cikin littafin shi mai suna ar-rihla min hadisi ubaidillahi ibn al-jaham a ruwayan dan jaham al-ammati min shiyukh ibn maja shi wannan malami yana daga cikin malaman ibn maja an zamratu ibn rabi'a yayi ruwaya daga zamra dan rabi'a an abi muti'in mu'awiyah ya haya, daga abu mutsi da ake ce ya dan ya ce, au Allahu ila Dawud alaihi salam wai Allah ne ya ma annabi Dauda wahayi fa zakarahu sai ya ambace shi wala Allah hazal mazkur fi a halin kitab malai ce mai yiwa wannan magana an samo ta ne a cikin littattafan halin kitabi shi sa ba annabi ne ya faɗi ta ba warawa ibn abdul barri fil jami'i fadail al ilmi ibn abdul barri ya fitar a cikin littafin shi jami'u fadail al jami'i fadail al ilmi wa bayan fadli bayan da haka ne na manta sunan littafin babu zikirin rihila a babin da ke bayani akan rihila fi talabil ilmi mu'allakan ya kawo ruwaye mu'allaka an ja'afar bin suleiman abdubi'i an malik bin dinar illa annahu qala aw allah ila musa alaihi salam badal dawud a shi ruwa yace annabi musa kai ma wahayin ba annabi dauda ba a cikin ma'arifatu ulumil hadis zakara awwala nau'in min tsareke abdullahi bin yusuf ya kawo farkon hadisin ta hanyar riwayan abdullahi ɗan yusuf ya ce haddafana shu'uba qala samitu bishir ibn harbin Yaqulu, samitu ibn umar Yaqulu, kulli talibil ilmi yace ya ji harbu yana cewa ka gaya ma ɗalibin ilimi ya hudu na alaini min hadidin kaga asalin yadda riwayan take kenan ba danganta ma wani annabi ba mun gano wannan da kyau ko inda wani annabi ne ya faɗa to da wanda zai kawo hadisin manzon Allah ne sarban da ya sai baka labarin annabi dauda ko annabi musa da ɗaya daga cikin sauran annabawa ko dai ƙur'ani ne ko hadisi in ba ka ban ka ba da labari sai a ce ina ka samu kun gano wannan cin da ba ka nan san da abin ya faru tambihun da ce ga wani faɗakarwa ta sahafa ismu muhammad buna abdurrahman al-kushairi an samu tashif a wajen sunan abdurrahman dan kushairi shi wancan da itin fi jami'il usulul khatiyya a dukkanin rubutun hannu na wannan littafin aka sa madadin sunan shi muhammadu dan abdurrahman al-kushairi sai zama abdullahi buna abdurrahman mai canjin abdullahi aka canza da ni aka cire shi a madadin wa muhammad muhammadu buna abdurrahman haka sunan yake sai aka sa abdullahi dan abdurrahman duk sanda ake karanta irin wannan in yi baka haddace rijal din ba idan ana yake maza ka kalli isnadin ka gane da ake magana yanzu yanzu da sai ka gano maganar da ake yi asalin sunan shi Muhammad dan abdurrahman al-kushairi amma a dukkanin bugun littafin wanda aka rubuta na hannu sai suka sa abdullahi dan abdurrahman kaga wanda ya je yana bincike zai wahalan gaske ya iya gano wannan mutum so zai ta ganin muhammad dan abdurrahman shi yana neman muhammad dan abdurrahman zai ganin abdullahi dan abdurrahman zai ce bai ga wanda yake nema ba mala yace wa makastu fataratan tawila ni kaina na dade abhasu anhu ina neman shi wa adau ihtimalat listashiz fi hatta uh, aw qafani Allah ala sihhati ke ƙarshe sai na gano an yi tasfifi ne har zuwa sanda Allah ya datar da ni zuwa ga hakikanin sunan shi ba da izdar al-muqaddima bayan an riga an gama muƙaddiman fanarju min ikhwani talabatul ilmi malai ina fatan yan uwana ɗaliban ilimi wa ahla mimman waqaftu fi aidi wa min waqa'at fi aidihim tabatul ula wanda suka samu wannan sharhin na bugun farko min al muqaddima an yusahihu al su koma su gyara wannan suna kataballahu lana wa lahumul ajr ina roƙon Allah madaukin sarki ni da su ya bamu mu lada wa ghafarallahu lana kaga fa wai kuskure ne ko ba shi kuskuren mu amma jiyan da suke kankan da kai malam ba dole Allah ya daga mutanen nan ba ma zai ga mutum bai san komai addinin Allah ba amma ya ta burga yana faɗin magana kai ka ci ya fi imam malik ko ya fi sayyidina abu hurairar Allah ya kiyaye imam darimi ya ce akhbarna mukhallad ibn malik qala haddathana yahya ibn sa'id al-amawi qala haddathana hajjaj an husayn ibn abdurrahman min ali sa'ad ibn mu'az qala قال ابن عباس طلبت العلم فلم أجده أكثر منهم في الأنصار فكنت آتي الرجل فأسأل عنه فيقال لي نائم فأتوسد ردائي ثم اقتجع حتى يخرج إلى الظهر فيقول متى كنت ها هنا يا ابن عم رسول الله فأقول منذ وقت طويل فيقول بئس ما صنعت هل a هل لا أعلمتني فأقول أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك wannan asari limamu darim ya same shi daga malamin shi muhallatan malik shi kuma daga yahaya ɗan sa'id al'amawi ya ce hajjaj ya karantar da shi shi wannan hajjaj ibn arta ana ce mashi a hajjaj ɗan arta idan shi wannan hajjaj ɗan arta ɗin illa anna ashabat tahadhib lam yadhkuru yahya ibn sa'id fi talamid al-hajjaj malamai da suka yi tahdhibur rijal ba su ambace shi cikin ɗaliban hajjaj ba wala zakaru hajjaj fi shiyuhi yahaya kuma su ba su ambace cikin ɗaliban yahaya ba ta zan samu matsala kai waɗanda suke bayanin ɗaliban malon wani ba ka ciki kun gano wannan da kyau ku kuma wanda suke tarihin malamanka baya ciki to ka shiga matsala sunanka makareci kenan an bayyance wannan da kyau ko ya ce daga husain bona abdurrahman sai ce min ali sa'ad ibn mu'az shi wanda yana daga cikin family na sahabin nan sa'ad dan mu'az to shi wannan husain dan abdurrahman ibn amr bona sa'ad bona mu'az al-ashli kunyatuhu abu muhammad al-madani hasanul hasuna hadisuhu abu dauda wa wasaqahu abu dauda ya ce hadisin shi mai kyau ne waza amal hafiz fi taqrib annahu maqbul shi kuma ibn hajar ya ce ana karban hadisin shi qala qala ibn abbas yace ibn abbas ya ce talabtul ilma yace na shiga dagan neman ilimi falam ajirhu aktharu minhu fil ansar sai ga mafi yawancin ansar to babu wanda ya kai wannan malami nawa da zan je wajen shi neman ilimi yawan karatu fa a atir rajula fa anhu ko kuma yawan hadisai sai ga ansar ba su da shi sai ya lalaba shine falam ajruhu akthara minhu mafi yawancin abin da nake nema ban samun shi fil ansar cikin mutanen madina me yasa a ɗabi'un 'yan wuri ba su cika amfana da abun ba shine ka'ida annabi da ya zo da addini mutanen makka ba su amfana da addinin ba adawa suka rika yi suka rika fada da abin ƙarshe sanda suka farga an hura ma annabi tashi don ba su gane ba sai shekara ta goma kuma 'yan watanni ya rage sai annabi ya rasu kaji matsalan da suka samu 'yan madina suna ganin su ne waɗanda tabawa uddara wal iman sai suka karkata zuwa ga abin da suka yi ma'annaba alkawari a daren akaba na kare shi da kare addinin mafi yawancinsu sojoji ne su sai zan babu ɗaliban ilimi da yawa a cikinsu wannan ya sa ko ka lalaba hadisi cikin ansa sai ga ɗan kaɗan ne saboda su sojoji ne mafi yawancinsu su kuma 'yan kasuwa ne sai zama wannan al'adan 'yan wuri ba su cika ɗaga kansu akan abin da ya kamata su ɗaga kai ba mafi yawancinsu sun fi fadawa cikin nadama kun gano wannan da kyau ku sun fi fadawa cikin nadama sai ganin nesa ya tsaya ya fa'idanta da abin da ke wurin shi wanda yake wurin yana nan yana tinkawon aiwana namu ne ai kaza ai kaza sanda za a zo a bukace shi abin da wana namu din yake sannan kuma na barko-kore jama'a ba ruwansu da shi kun gani ko a ɗauki abin a bashi amma ko ba zai iya yin wannan abin ba mun gano wannan da mukamin da komai an baka amma baka iya yi kaga an samu problem wannan abin dole zai koma baya wannan yana daga cikin abin da annabi ya gaya ma ansa ya ce nan gaba za ku hada da san kai da yawa wa umurin tunkin ronaha so da ya kalli yanda al'amari a ƙarshe zai zo ku ne kuka fi kowa kusanci da abin da cancanta amma nan gaba harkan ba zai zama a hannunku ba kuma za ku zo za ku kalli ana yin abubuwan da ba haka ya kamata a yi ba abubuwan da za ku ga cewa ya saba ma addinin da manufan addinin duka amma sai annabi ce ku ya haƙuri kun gano wannan da kyau wannan abin ya fara faruwa a bayan lokacin khalifancin mu'awiya a lokacin khalifancin yazid dan mu'awiya zuwa khalifofin da suka biyo baya a lokacin ne suka fara korafi game da wannan a lokacin ne ake yakin harra sanda ake wannan abubuwa mutanen madina da suka rage suna korafi matuƙa game da abin da ake masu suna suka a lokacin ne suka ƙura ba su yadda ba a lokacin eh, zai ɗan mu'awai ya turo sojoji duk aka kashe su kun gano wannan lokacin da annabi ce za ku ga umurin tunkiro na ha abin da ya kamata su da suka fara ganin wannan su yi su cinye ƙa'ida hissan da wani abu ya shafi duniya ko kai kuma asalin abin da ya kawo ka ba duniyan ba ne to kana ganin umurin tunkiro na ha a duniya to ka janye ba yabo ba fallasa an gane wannan da kyau ko amma idan harkan addinin ne kai ne bai ma ba tun ka janye kuma ka zama daga cikin ce. jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kila ba maki addinin ne yau addinin biyi da kai ta wannan wata matsala ce ta daban dole ka haƙura kai ta bi a haka amma sai zama ba addinin ake yi ba kwata-kwata ba wani abin da yake da alaka da addini an koma an lalata harkan gaba ɗaya duniya ne kawai to a nan za ka janye cikin harkan ne zama ba hannunka a ciki kwata-kwata an bayyance wannan sai dai in sun yi kira za ka ji in sun yi umarni za ka bi in sun yi kaza za ka yi an ce shawara ka ce babu mun gano wannan da kyau ku abin da sa abdullahi dan umar suka yi kenan da suka rika ganin waɗannan abubuwan sai zama ba hannun cikin gudanarwa kwata-kwata amma suna sallah tare da su suna hajji tare da su suna jihari tare da su in an kira za a yi umarni za su je kuna da shawara za su ce babu to mutanen madina sun fara haka da farko kaɗan-kaɗan ƙarshe sai matasansu sai suka harzuku su ina ganin mun karanta wannan cikin hikiba ko eh mun yakin harra waqatul harra an yi na malam baka sa abin da kake yi ba mun yakin harra ko ko an faɗi sunan harra eh ba yi ba ku bari kawai sai mun zo katin hikima sauran abubuwan ba ku ci ina fata yanzu misali haka yakin harra a wata shekara aka yi waja jagoranci yakin a ina aka yi mutum nawa aka kashe me biyo yakin me sababa yakin ka ce an yi a cikin hikiba sunan harra kawa ga fada ina ganin muzakkiran da na rubuta mun karanta shi ne kawai ba yi maki ne kun gane ya gada ku ruga gane abin da aka yi da abin da yanzu gada muzakkira a hannunka kun bayyance wannan da kyau ku so na ɗauko wannan bayanin ina muku na ɗauka an yi ne sai na ga kawo gaba ɗaya kowa ya tilis kawai na kallo na bi ma san me aka yi ba to a lokacin sai tunani na ya bani ba a karanta wannan abun ba to kun ji abin da ya sabbaba mutanen madina ba su da hadisai da yawa in ji ibn abbas fa kuntu atur rajula kuma kalla da inda wani malami ya taso sai ga ka ya faru an gano wannan sai kaga haka ya faru idan aka dage aka ce sai waɗanda ake son za a ba aka ba su ko ko zan ɓannan da zai faru shi ne abin da yake faruwa yanzu na ba ta mun gane za a ba waɗanda za ku ta ganin umurin tunkiru na hali ta irin wannan yanayin bakinka da hannunka sai ke gum an bayyance wannan da kyau ku in ba haka banna za ka yi madadin gyara sai gyaran sai gagara sai a waye gari aikin da suke yi a baya yanzu waɗannan da suka zo ba za su yi shi ba in ka ce ai mun yi kaza sai mu ce dama shine asalin abin da ya gina abu shi yayi ya daga cikin duhun kai da rashin sanin ababe shine irin waɗannan abubuwan sai su faru ana nan tauraruwan da ke haska wurin ko sai da tashi ta koma wani wuri sanda za su farga an riga an masu wa cika tashi mun gano wannan da ke ku sanda za su farga sun yi mistake sannan tauraruwan ta bar wurin ke samuwa ke ce yawan mutane su ne kasuwa cike kwarba na da tarin rumfuna mun gano wannan da kyau ku ce kuna da kasuwa mai rumfa dubu amma mutum dubu ba sa halattanta me amfaninta eh amma ga wata kasuwa rumfa 20 zige da shi amma mutum miliyan ɗaya na zuwa kaga wannan ita ce kasuwa Allah ya kyauta to sai ya ce zai ji wajen mutum as'alu anhu yana tambayan ya na fa fa li sai a ce na'imun yana kwanci a gida yana bacci yana daga rashin kunyan ɗaliban ilimi a yau da ba sa respectin malamai wai za a ce malami ba zai fito yana jiran ɗalibai ba wai yana gida yana bacci yana gida a yanzu haka malaman nan sun samu duniya yau idan ya zama ya tsayawa ya huta sai zama abin da za a ba ku mai amfani ba iya ta toshe an zo an ba ku ba gaba za a yi ko baya ya kawo da ku gane wannan bargaji ɗaliban ilimi masu saiti da ɗa'a da tarbiyya idan aka ce malam na bacci fa'ata wasu rida'i ibn abba ta ce sai in shimfiɗa mayafina sai naɗa ƙarshen shi kamar matashi sun matsa ja'a daga nan sai in kwanta hatta ya kuruji ila zuhur sun sabu zai zo har zuwa a zahar sannan malamin zai fito fa ƙoli sai ce mata kunta hahuna yabna amma rasulullah wai tun yaushe kake wurin nan ya kai ɗan babban annabi faƙoli sai in ce mundu waƙci tsawilin na daɗe sosai gaskiya fa ya ƙolo bi isa ma sana'ata sai ce amma wallahi baka kyauta ba halla a alamta ni don me daga zuwanka baka sa an gaya man kai ne ka zo ba faƙolo ibn abbas sai ya ce sai in ce rattu an ta ilayya ya ce bukata na shine ka zo ka same ni wa ƙarƙa zai ta tuka ka gama biyan bukatan ka tsab ba abin da zai raba ma hankali in ka zo sai ka fuskance ni duka kun gano wannan da kyau ku ina son ka bani time shi sa na baka dama ka sarara komi naka ka natsa tukuna ga ɗaliban ilimi masu saiti da kan gado ke kenan amma yanzu wani zai tarar da kai ne fa a hanya sai gintse ka bai san saurin da kake yi ba bai san me ke gaban ba bai san me ka ba yana ma kallon mala'ika mala'ika annaba annabi kun gano wannan da kyau ko in ya sako ƙasa ne waliyi waliyi kaga bayan da za al'umma su tafi cikin tsari da saiti in dai wannan shine tunaninsu ba su da kan gado to malam ya zuba mana sharhi inda ya ce fa'atta wasu rida'i kun ga wajen ya ce wajuhu bakatil hadisun littar jama, ɓangaren da hadisin ya dace da wannan babin ya ce walil hadisun aidan ta’allakun bi babi tawqirul ulama ya ce gaskiya wannan hadisin yana da alaka da babin da muka baro a baya babin da ke karantar da mutunta malamai kun gani yanzu wannan ibn abbas na mutunta malamin shi ko bai mutuntawa aksarut tullab mafi yawa yawan ɗalibai ba ka samun su da wannan ɗabi'a na mutunta malamin shi sai dai ga ɗalibai abin da ke bakin su shine yau su zage malam gobe su zarge shi jibi sai kaza kuma matsalan wannan ku shine Allah yana kwashi albarkan ilimin su ne yana daga cikin albarkan ilimi shine mutane su so su ji me zaka faɗa amma kai ne yau kake san ka gaya musu ko ba sun su ji ka to Allah ya kwashi albarkan ilimi yana daga cikin albarkan ilimi hadisa ta faru ka ji duk ƙasa an ƙosa a juwe kai me zaka ci. idan kai shiru baka ce ba an dinga surutu kenan yanzu wani fa har yanzu bai ce komi ba wannan ya nuna cewa akwai albarka a cikin abin da kake yi mun gano wannan ba yaban kai ba a yau duk wani ɗan salafiya da ke ƙasar nan ya ƙosa ji mai za mu ce game da wancan da ke zagin hadisan annabi haka ne an ƙosa ji me zan ce ɗaliban shi sun ƙosa su ji me zan ce har fafutuka suke na shirya man zama da shi don su ji wai mene rizabin na ce niko ne rizabin manya-manya gungani zan yi magana faɗin ma ba zan yi magana ba wannan sabon Allah ne amma sun da ƙura ta tashi ta sama ni ba na magana a lokacin don ta abu uku zai hana ka fahimta na ƙura ya cika ma kunni ya cika ma ido sannan ya sa ka asma in ina faɗa ba za ka ji ba to sai ƙoran ta kwanta to lokacin ne nisi in faɗanawa abinda nake nufi da ƙura ya tayar masu mai raddi sun tayar ba za a ji na kowa ba yi amma a lokacin da ya sanyi suka kai shi ƙasa so kuma abin ya ishe su suka bari to lokacin mu sai mu zo da raddul ilimi jama'a kun gano wannan da kyau ko duk both side din za su ji mu su masu da ƙura na dama mutanen kirki da ke mai da martani da shi da ya haifar da fitina cikin addini kowa zai ji mu tama a yanzu kowa surutu yake yi ai manyan malamai ne na ƙasa suka zauna suka ja man kunni ko suka yi man nasiha ko aka yi man kaza ko yanzu wai na fara girma ne na fara shiga cikin tsohon manyan malamai wannan ya sa yadda nake sakin raddi yanzu ba na yi ba haka ba ne gaban ne ba ta zo ba mun gano wannan abokin gabanka yana can kaduna kana nan sai ka fara sai alburushin ka ya kare kafin ya iso ai kun gano wannan na karanta usulul fiqh na san yadda ake yayi sai ya zo closer da kai lokacin ne in ka farmake shi sai abin nan yanzu a cikin nan waje akwai wannan babin yanzu ka kaga babul tawqirul ulama mun yi bayani akan zagin malamai ai yana zagin malamai ko bai zagin su kamata yi su masu neman su ji wannan raddin da sai su lalubo waɗancan kasusuwan sai su sa amma wai su yanzu suke sai in yi sai su jira ko wani babu yana can gaba mai wannan magana in nazo zan yi mun gano wannan kai kana ganin kama abu ya wuce tun da karatu muke ba wa'azi muke ba bai wuce ba ina zuwa na ga wani abu irin shigo sai na tuna muku kuma tuna muku zan yi irin wani ne ba irin wancan da na yi ba don kai ya zama maimaici jama'a mun gane me ke sa haka yake faruwa shine kullum bincike ake yi kullum ƙara tuntuɓa malamanmu muke yi kullum ƙara tacewa da tantance al'amura muke yi an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye abin da ke sa mutum ya zama a haka in ya san kowa na sauraren shi amma an kasance dama waɗannan 'yan yara ne kawai ka tasa a gaba wannan ka ce masa Allah hudu ne ma za su yadda to kaga ba ka wannan binciken ba amma za ka karatu kila wani malami na can ƙasan waje ya san ka ko yana jin labarin ka ko yana da lambar wayanka zai ji dole ka tantance me kake faɗi duk waɗannan ma in ba sa ji mala'ikun Allah ba sa ji Allah baya ji ba za ma hisabi akan shi ba dole ka san me kake faɗi kaga tawqirul ulama akwai mutunta malamai cin aikin ibnu abbas mala yace fa fi asar ibnu abbas wa alfazihi alatiya a cikin asarin ibn abbas da lafuzzan wannan asari wanda za su zo duk suna bayani akan kimanta malamai wa asaru zuhuri al'ati a kowane asari da za mu karanta na zuhuri nan gaba bayanu ma yambage an ya kona alaihi ɗalibin ilimi to akwai bayanin yadda ya kamata ɗalibin ilimi ya zama min adab na ladubba wa husnul khuluq kuma ya zo mai kyawawan ɗabi'u listi izanihi ala shekhihi yayin da zai magana da malamin shi ko neman izinin malam huli alaihi sanda yake son ya shiga ganawa da malam min mura'atin lil na lura da lokaci wa kayfiyati tsarkil bab hatta za ka ƙunƙwasa ƙofa ma ƙofan malam sai an gaya maka wa aina yajlisu haka ma inda zai zauna idan lam yu'dhallahu in ba ba shi izini ba wa hal yansarifu idan lam yu'dhallahu bid-dukhul shin ɗalibin zai tafi ne in ya sallama ba ba shi izinin shiga ba koko zai nemi wuri ne ya zauna yana jiran dole malam in ya fito ya gani sai an karantar da kai kaga ibnu abbas shi bai sallaman ba sai ne moje me amma yanzu kai sallama sai mala ya ban da lokacin da zamu gana je wani waje ka zauna kana jiran har ya gama ya fito ka tafi wani lokaci ka dawo mun gano wannan da kyau ko wani lokaci ka dawo idan akwai ɗaya daga cikin matafa in ga kalle shi a adadin shekaru za a ga shekarun shi 'yan ƙanana ne amma hankalin shi da ɗabi'un shi kuma irin na dattawa ne kun fahimci wannan zai zo mun yi wa'adi da shi sai wani abu ya gitta sai ce malam akwai uzuri ba zai hana ya ƙara dawowa ba so yake mu tattauna tsawon ramadan jama'a ba mu tattauna ba ina ganin sai shekaran jiya ne kuna wajen muka tattauna ku sai shekaran jiya muka yi tsawon wata kusan biyu ban ga canji a fuskan shi ko wani abu ba kasa abin da na auna na fassara shine yana da ladabi ne kuma yana da tarbiyya yana da kyawun ɗabi'u wannan sai dai kawai ka ji surutu a gari yana tafadin maganganu yana kwasan zunubi kuma ya kasa canza abin da kuma bai san fagakin banza kenan kun gano wannan da kyau ku Shi ne mawaƙi ya ce aikin banza shi ne ihu kun gano wannan abin da yake nufi ka je ke ta surutun da ba zai canza abin da baka so ba to sunan wannan aikin me aikin banza to musulmi baya aikin banza jama'a kun je inda ɗaliban ilimi ya kamata su zama a yau ɗaliban ahalus sunna nadaran ne suke da wannan fa ladadin duk sun raina malamansu shi yasa idan ka ji ana zagin malami to ahlus sunna an gano wannan baka taba jin yan shi'a na zagin malamin in ma ka zage shi za su ce jininka ya halatta baka taba jin yan boko haram na zagin malaman kana zagin su za su yi aikin Allah a kanka mun gane ba ka suke cewa ba ba ka taɓa jin 'yan ɗariƙa suna zagin malamansu kana zagin malaman za su ce maka munkiri kun gano wannan idan ka ji zagi to a halis suna ne ko da ba su da ɗa'a ba su da tarbiyya ba su da biyayya wannan maganin dole a faɗa so da ɗabi'unku ne shi a ahalus suna so yake yi malamin shi ya zama agwagwa shi kuma ɗan agwagwa ma'ana yana gaba shi zai rika nuna malam inda zai bi to kaga ni gaskiyan al'amari ba ɗalibin da ya isa yi man wannan babu shi don ba zai sha wahalan koyo karatu in sha wahalan karantar da shi kuma yanzu in yi wahalar bin ra'ayin shi ba ƙaryen shi ta sha ƙarya bai isa ba na fi shi komi an fahimci wannan bai isa ba kawai dole ne zai bi in bai bi ni ba ko na yaye shi lokacin yayi bai yi ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku ba zai taɓa yi wa kai ke shiryar da al'umma ba san komi ba a wai sai lokaci ya yi ne sai wani zai ce maka a ne zai gaya maka yadda za a yi bayan ga waɗannan babubuka da ke bayani akan tawqirul ulama kawai sai ka bar haƙƙin ka wani mara tunani da bai da exposure a rayuwa ya taka ka kuma duk laifin malaman ne wai suna tsoron kada yi magana wai ɗaliban za su bi tafi jirgin sama tafiya in har ka shirya malanta ko in sun tafi wasu za su zo in ko baka shirya ba shine kake tunanin waɗannan abu da ta shirya malanta ba shekara hudu shekara biyu take sallaman wasu ba don ta san me wasu za su zo poli da ta shirya malanta shekara biyu shekara hudu ta sallama wasu don ta san me wasu za su zo amma kai da baka shirya ba shi za ke tunanin waɗannan sun tafi daga kai ba ƙari saboda baka cancanta ba mun gano wannan da kyau ko baka cancanta ba yasa dole malaman su da cikin su wannan wulakanta ku da yake yana koma zuwa ga ilimin kuma ya sannan ya koma zuwa ga addinin kiza ku ƙara yadda da wannan za a ce kuna da girman kai ba girman kai ba ne izza ce walillahi al'izzatu wali rasulihi Allah maɗaukin sarki ya kyauta ma'ala ya ce tilkal adabul hamida waɗannan ladubba da irinsu ibn Abba suke da shi na ƙimantawa da girmama malamai to gaskiya ladabba ne abin yabo wal jalila sannan ɗabi'u ne masu daraja allati yajibu ala talib wanda suka zama wajibi ga ɗalibin ilimi an ta hallaka biha ya ɗabi'antu da su liyastakhrija biha ilmu shekhihi domin ya kwashe ilimin malamin shi ta hanyar waɗannan ladabba. mun gani daga sanda malami ya gane baka mai da'a ko ba za ka taba amfana da shi ba duk wani abin da ya kamata ya zama kai ne zai dakile shi gare ka ba zai maka ba kuma ba zai baka ba shi yasa ba haushe ce laifin babba ruwa laifin yaro kiwuya daga ran da kai ne ɗalibi ya zama baka da ɗa'a kiwuya kenan baka da biyayya kiwuya kenan to duk abin da ya kamata malin ya bude ma ka samu ko ka zama ko ba zai yi ba shi yasa malam anan ya gaya maka lalle ka ɗabi'anci da waɗannan ɗabi'un liyastakhrija biha ilmu shekhi domin ka wawushe ilimin malaminka an gani wa yastatibu biha nafsu muallimihi sannan ka daɗaɗa ran mai karantar da kai la'allahu an ya husuhu bi shay'in duna ghairihi mai yi wa ya keɓance ka da wani abin da bai ba sauran ɗalibai ba in dai har kana da ɗa'an da ya zama ka faranta ran malam to zai keɓance ka da wasu abubuwan da bai keɓa wani da shi ba na ilimin addinin ko duniya ba ka nan masu rashin kunya da tsiwa da sun san wannan ko ba fara su yi ba an gane wannan da kyau ko shi sa a ƙasar hausa kafin mutum ma ya shiga harkar neman ilimi sai an ce je koyi littafin ta'alim ka je ka san ladubban da za ka yi ma ilimin kanshi da ladabin da za ka yi wa malam kai halladabin da ya kamata kai mai ƴaƴa da matan malama sai an koya maka abokan malam da sauran ɗaliban ilimin da ke gaba da kai da so'inka sai an koya maka amma ɗalibi ne fa gaban malami zai iya zagin shi zai gaya mai duk maganganun da ya ga dama kuma ya je bacci hankalin shi kwance bai damu ba in a zamanin yanzu ne da malami zai sa waya kira ɗalibi da Allah wani ina son ka zo mu je wuri kaza sai ce malami ina da uzuri ban da lokaci daga ran da wani abin arziki ya taso ko ba zai neme ka ba ba zai sa ka ba kuma kai ka san kafin ka ji labarin abin arziki irin wannan zai farga ka domin ya kamata ka san manyan ƙasa ba sa hudda da ɗalibai ka san wannan ba sa yi karwa ka bata kanka lokaci don baka cikin wanda za su yi hudda da kai ɗaya kenan na biyu ba sa hudda da malamin da bai zama established ba yanzu yake gogoriyan ma ka kafa structure ko ba su yi da kai sai wanda ya riga ya zama ma'alumin indal jami'a mun gano wannan da kyau ko jarhan wa ta'dilan ana yaban shi ana kukan shi shi suke nema an gano wannan da kyau ko saboda duk abin da suka yi da shi to yanzu yanzu nan labarin su zai kai to a irin wannan tsiwa da rashin kunya da rashin da'a da wasu daga cikin ɗalibai suke wa malamai ba za su sa wannan ba ina na kawo muku wannan ne akwai ɗaliban da duniya suke nema to duniyar ma to malaman ba za su sa ku a kanta ba wannan shi ne ɗabi'unku ilimin addini ku wanda ya kamata ku fa'idanti da shi ku ba za su karantar da ku shi ba ba su koya muku ba za ku zo ku ji wasu asarai ba daɗewa a nan akwai ɗalibin da ya kuka da malamin shi cewa ya iya koya mai shi wasu ilmomi sai ya ware wasu daga cikin ɗalibai sau'in shi sai ya koya musu wannan shine dalilin da ya sa waɗancan ɗaliban suka yi fice a kan shi shi da kan sai ce to amma abu ɗaya ya gane ya sa malin ya mai haka ya kasance a majalisi yana ma rashin kunya za mu karanta a kun gano wannan za mu karanta a idan aka samu ɗalibi yana matuƙan biyayya ga malamin shi yan wofi na gari sai same sai ya mai da kai bawa ai dama kai ɗalibi ai kai bawa malamin ka ne kun gani bawan shi ne mana menene kuma ba ka neman ya baka ba talaka bawa mai kuɗi ne yanzu munan bayan buhari ne ai amma irin wannan yanayin ba za a ce kai bawan ɗan siyasa bane ko sarki ko wani mai kuɗi amma aka nufi ɓata wani malami sai a ce wai kana mai bauta an fahimci wannan a da mun yi kaza wannan abin da buku ƙara ƙarasa shi ya ja muku matsala ne to shine sai yake cewa walaisar hazihil adab kun ga waɗannan ladubba da aka ce ku riƙa yi ma malamanku ba wai mustahadafa ƙirƙirarsu aka yi yanzu ba min ashabil hadis ba ɗa ba malaman hadisi ne suka ƙirƙiro cewa a yi masu ba bal hiya ma'ahuza min adabi sahaba waɗannan ladubba an ɗauko su ne daga ladubban sahabbai ma'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda suke ma'annabi yanzu idan ka samu marasa kunya da iyayensu ba su tarbiyyantar da su ba sai su ce a kai da ka ce a ma ɗa irin na annabi kai annabi ne ka ji wawaye yanzu kenan kana da wa ba za ka mai biyayya ba kenan in ya ce kai mai sa ba ka ɗa suke ce to kai ba ne ga wannan rashin ɗa'a ne da tarbiyya gaba ɗaya waɗannan suna ƙoƙarin jefa al'umma cikin gare kenan babu na gaba a cikinsu yanzu bayan annabi suwa ne suka ci gaba da aikin annabi ba sabai ba to irin kimanta wanda za a yi mashi haka za a yi masu in ana neman abin ya ɗore bayan sahabai ba tabi'ai ba haka abin yake ta tahowa ke ta har kan malaman zamani ka gama mai biyayya tsab ran da ba shi ba kai ne a wurin ba to kai za a yi wannan biyayyan kuma an fahimta yanzu misali sai in je fadar zazzau sai in ce cin da ba dan fodiyo ba ne zaune a wurin zan tsaya kerere gaban mai martaba in ce to shi kenan in za a yi a yi in ba za a yi ba a bari jama'a kai ɗa'a waɗannan in dogare suka bakka da ƙafanka ai allah ya tsine masa albarka kamata ya karya ka tukuna kai ka kano asibitin kashi in ka dawo to za san yadda zaka yi haka ne ko ba ka bane amma malamai da yake su ba su da irin wannan kowa zai iya zuwa ya zauna a dandali abin da zai yi to amma ni ka san daɗin wannan shine za ka gani a ƙwaryanka ina nufin cefanen gidanka zai nuna maka ana kwana ana tashi za ka ji jiki ba dai taba haƙin masu haƙi ba za ka ji jiki wanda ba ka so shi kuma zai ga yana yana ta mai san barka mai yasa saboda ya bi shi sa yana gaya muku ku zama masu ɗa'a mu kuma a majalisunmu ba za mu yi da rashin ɗa'a ta ga da kusan wannan dina yake tunanin wai a lallaba wani ba wanda za mu lallaba shi ne zai lallaba mu kun gano wannan da kyau ko shi ne zai lallaba mu ni ba wanda zan lallaba domin da haka aka lalata malaman ɗaliban ahalus sunna wai ɗalibinka ne kai ke lallashin shi kana lallaba ta so da ni saboda mene shi ne yake da abin da zai baka ko ko kai ne kake da abin da za ka bashi ka taba ganin mai kuɗi yana lallaba wanda yake ba maula ka taba ganin ɗan siyasa yana lallaba 'yan bangan siyasa ka taba gani don me za ka ce malami ne shi da yake nuna ma hanyar da za ka duniya da lahira kun gano wannan shi yana daga cikin waɗanda aka fi yabo wajen ɗa'a da biyayya ɗaliban majalisun nan a duk garin nan kuma wannan rashin sassaucin da ban yi ba ne da na yi wannan sassaucin da tuntuni an iya man rashin kunya da tsiwa ina ganin ba ka da ɗa'a zan buɗe maka ‘yan wuriya kaɗan da za ka ɗan zame kana zame a cikin in ja gini kawai so da kaka lalata sauran ɗaliban imam malik ne ya gaya man haka da wani ya zo ya mai tambaya ce ku fitar da shi ɗan bid'a ne zai ɓata man tunanin sauran ɗalibai wa ma'alumun ya ce abu ne sananne annahu la darajata ba'adan nubuwa afdalu min ilimi ba wata daraja wacce bayan annabta da take darajan ilimi babu shi sama ma yace al ulama warasatul anbiya kun gano wannan daga lokacin da kake kokarin zubar da daraja da mutuncin wani malami ko kasa ganewa kake naka kake zubarwa to da wannan rigan kake son ka sa yanzu waɗanda suka yadda da kai za su daina ganin ƙiman malanta duka to wanda zai zama zakaran gwajin dafin su gwada rashin ƙiman malantan da kai za su gwada shi wani ɗalibai shi suna ganin darajar shi to ba su jin magananka don ba su ɗauke ka a wata tsiya ba kenan sanda kake zagin wani kana kasa ganewa kana zagin kanka ne a gaban wanda suke son ka jama'a kun fahimci wannan shi za ta abokai na a garin nan sun shaida cewa ɗalibai na na kimanta su me yasa su ɗalibansu ba su kimanta ni me yasa kun san dalili su kansu ba su da tarbiyya ne wannan ya sa ba malamai ne wanda suke karatu a wajen malamai na gaske dattawa ba tsiran abin suke dare ɗaya saboda neman kuɗi shi ya haifar da wannan matsalar amma shi kowa ne ya mai da abin addini ne ya mai da abin imani ne shi yasa ya tarbiyyar al'umman da suke kimanta kowa yanda bayan da za a yi ya kwanta ya mutu ya je lahira Allah ya rufa shi yana mai tambaya game da su to ce fa haza ibn umar jama'a ga ibn umar radiyallahu anhu kana idza arada an yuhaddisa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in yana son yi magana da annabi lam ya illa ka akhil sirar matsuwa kusa da annabi yake yin da ka san suna sirri umar sorry ibn umar a sayyidina umar ɗan khattab na ce ibn umar matsowa yake duk da sarkin shi ne fa da kasan suna sirri la yasma'uhu hatta yastafhamuhu yanda zai zo yana magana da shi inda zai fahimta wa zalika ba'da nuzul qawlihi ta'ala ya ayyuhal zaina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi Allah ce ya ku masu imani kar ku sake ku daga sautin ku sama da sautin annabi jama'a yanzu ba ana karanta hadisin annabi kana daga sauti kai ba mumini bane ana karanta hadisin annabi ka sake ka daga sauti akan wannan hadisin Allah kai ba mumini bane cin da yau bai ba annabin da za a je zauna yana kato a madina ka daga mai sauti hadisan shi na nan kana cewa ku wannan ayan ba ta aiki sunanka arni ka san haka hadisan annabi su ne fa'in lam ya sabo saho an fasahu sahib to shi ne sai ce wala ta jiharo laho bilkauli kar yana fada kuna fada ka jihare ba'abikum li ba'abin kamar yadda kuke ma 'yan uwanku yanzu hadisin annabi ne kai hankali ka na tsika san me kake yi harkan ba nan ra'ayi ba ne ka ce a ah, janne ba zan faɗin ra'ayi ba wannan ka ji filin ƙwallo kwallon kowa ya faɗin ra'ayin shi ko ka je gidan kallon kwallo ko gidan drama ko ka je wajen hiyaranku ko ka je kana hira da matanka nan kowa ya faɗin ra'ayi amma ana zuwa gaban hadisan manzan Allah shiru za ka yi sai abin da ya gaya maka ba ka da ra'ayi yanzu ba zan ce komai ba za ka ce ba in na ce fa to za ka ji hukuncin ka sati mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم